أجمعين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau Allah da ikonsa ita ce rana ta asabar kuma 24 ga watan ramadan yau 436 kuma ranar 11 daidai ga watan yuli ko watan julai sha biyar muna cikin suratul araf za mu tashi kuma aya ta tamanin da 88 daidai ƙalal mala'ul na stakbaru malam karanta mana allah ya samu dace ya mu muwafaka ya ba mu albarkar ƙura'ayi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الله تبارك وتعالى يفقى أولا آوي لمكجي idan ba mu mance ba ana magana ne dangane da annabin Allah shu'aibu wannan mutanensa sun shahara da harkar wato awo suna auna amfanin gona amma suna tauye mudu suna zaluntar mutane su hana musu wato cika musu mudu kuma mu musulmi mun san allah ya saukar da sura ma suratul mutaffifi inda allah ya la'anci waɗanda suke tauye mudu su mutanen annabi shu'aibu sun shahara da wannan mummuna aiki to muna kan gabar wannan maganar ne to da ya yi musu wa'azi ya kira su ya gaya musu ya gaya musu maimakon su yadda da abin da ya faɗa sai Allah ce qala mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina an gane ko wato qala awalaw kunna karihin al mala'u mun sha faɗa kalmar al mala'u a cikin society waɗanda suke da abin hannu suna da jari a hannunsu suna da mulki suna da isa to yawanci a kowace al'umma su irin waɗannan matsayi ba su son ka taɓa su wannan shine abin da yake cikin tsarin al'umma shine abin da 'yan kwaminisanci ke kirawai class struggle class consciousness idan mutum yana da vested interest yana da kuɗi da ce ta waye ke ta kuɗi waɗannan su ne almalau kuma yawanci su ke rigima da annabawa kuma ko a zamanin yau yana da wahala ka ringa ga irinsu a gaba a sahun gaba wajen sallah yana da wahala ka bincika da kyau shedan ya riga ya musu hudu ba a yi fa kai kai ne sai ce kwarai ni ni ba zai zo sallar juma'a sahun gaba da wani because he feels the ease saboda sai lokacin da sai lokacin da za a fara cewa ayyuhan nasu ayyuhan nasu ka san hudu bakin sai ta so da gudu ko ka iske ainihin <clears throat> a ma'aikata ba ma zai zo ya yi sallah biyar da mutane ba an gane ko amma lokacin da yake neman mukami din za a je maka za a yi umra za a yi dawafi Allah ka ba mu Allah na bashi sai fara juya masa ba ba sallah cikin jami'i sai nemo wani dan yanki wani cubicle mai suna Allah ga naka nan zai ringa yin sallah waɗannan su ne ainihin almala'u shugabanni masu abin hannu to sai Allah ta'ala ce almala'u shugabanni waɗanda suka yi girman kai cikin mutanensa suka ce wallahi ya shu'aibu za mu kore ka daga garinmu sai suka masa barazana lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina za mu kore ka daga ainihin garinmu in ka ce ƙarya naka ce ƙarya wurin da mutane ke rayuwa an ce an kira ƙarya da suna ƙarya ne li'annan nasa istaqarru fiha ko kuma ka ce li qararihim fiha arabtum saboda ka sai suka ce za mu fitar da kai daga garin mu ko dai mu kore ka aw la ta'udunna fi millatina ko ka dawo ka ci gaba da bin addini qala sai ce awalau kunna karihin shin koda ma munki koda it is against our will za mu koma kan addinin ku to sai malamai suka ce ah da suka ce aulatu udunna fi millatina sai kun koma addinin dama can suna cikin addinin ne to me suke nufi to mana abin da muka gada kaka da kakanni wai kai ne wai kamar hanya ai ce ka dawo waɗannan su ne zantuttuka da suka yi kun ga ciki akwai barazana kuma babu inda suka ce abin da ka nan ba gaskiya ba ne saboda ga dalili kaza da kaza kawai tsabar ƙarfi ne to haka wato mara gaskiya yake in ya rasa dalili to sai koma zuwa ga ainihin wato takama ne to kuma wannan baya ci ita gaskiya baka iya gamawa da ita ko ka buga ka buga tana nan wai aka ce ita gaskiya kamar mace mai ciki ce ko an boye sai ya bayyana wata ka dubi annabi ibrahim lokacin jefa shi a wuta me ya faru duk da haka shi samu galaba Allah ya ƙara masa aminci da haka ainihin sai ce ko da mun ƙi sai ce tare na ala Allah kadiban in udna fi millatikum da idin jan Allah minha yau ai mun yi ma Allah ƙarya kenan in dai har za mu koma cikin addinin ku bayan Allah ya riga ya tsamar da mu ya cici mu Allah ya raba mu da shirka da kafirci da fasadi sannan mu sake koma ruwa tsamo tsamo yau mun yi ma Allah ƙarya kenan kuma bai dace gare mu ba a ce mu koma zuwa ga addinin ƙarya illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai fa idan Allah ya so to Allah yana son ai sabo ne a'a an ce mashi'a iri ce akwai mashi'a at-tayyiba akwai mashi'a as sayyia akwai ainihin so da Allah ke yi amma wa ke son sa zaka ji ce Allah kada ka so mu da halaka kuma za ka ce Allah ka so mu rayu ai kalmar so ka faɗa yi duk kalmar so ne amma context din ba ɗaya bane haka ne Allah kar ka so mu da halaka za ka ce amin Allah ka so mu da shari'a za ka ce me amin yawwa inda wanda ce Allah ka so mu da halaka sai ka ce a'udhu billah amma so ya faɗa ashe kenan so ɗin nan sai ya zo a cikin wato zubi ko kuma context da dace Allah yana da so don ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin saboda haka ba za mu koma zuwa ga addinin gare sai fa idan Allah to idan kuwar Allah ya so mu da halaka to mun zama tababu ke Allah kuma kiyashe mu da fata an gane ko Allah shine ubangijinmu wasi'a rabbuna kullu shay'in ilma ubangiji mu Allah ya yalwaci komai da ilimi mana iliminsa ya kewaye komai har ma ya san rurrufen tururuwa bakakirin a cikin duhun dare akan bakin dutse Allah ya sani har ma ya san motsin da haƙorinka ke yi idan yana tauna biredi mai laushi ke baka jin ƙara amma Allah ya ji ƙaran har ma ya san lokacin da kake ainihin fitar da yawo daga bakinka adadin ƙwayan da ke ciki Allah ya sani har ya san lokacin da fure ke fadowa daga bishiya idan ya koro iska kaga suna ba zama ka rasa ko kwaya nawa ne wanda ya su ya sani shine Allah ya gama komai da ilimi ala Allah ga Allah muka dogara da bambanci tsakanin tawakkali da tawakkali haramun ne ka yi tawakkali amma dole ne ka yi tawakkali Hmm. abinda ake ce ma tawakkali tawakkali tawakkali shine ka ɗau mataki wajen cin nasara amma ka yadda iyawarka ba za ta baka ba sai Allah ya yi intervening hmm. da tawakkali ɗalibi ya je makaranta ya halarci lectures da tutorial da presentation da wane ne wane ne at the same time ya san ba zai zai bashi ba ya haɗa guda biyu tawakkali kenan hmm. tawakali kuwa mutum ya ce to ai tun da dai Allah ya yi ni ya kuma tsaga min baki ya san ina so in ci ni ba sai na ja nemo abinci ba sai mu ce ya kai wannan ana kiransa tawakali ko kuma dingil fefeti sunan shi dingil fefeti wannan ba tawakali ba ne da haka duk wanda ya tawakali ba musulmin kirki ba ne da haka malamai ke cewa wato al'akhdu bil asbabi la yunafi tawakkul wai riko da wato means to success baya nufin ba tawakkali bane wani mutum ya ce ya rasulallah ina so in zo wurinka ya zo wurinsa ne a madina zai shiga masallaci ya manzo Allah na zo amma ga ta. in batta in shigo sai ce a'a daure ta sannan ka shigo ka sa mata igiya sannan ka shigo kila ka ce ba Allah ya ishe shi ba eh ya ishe shi ashe tawakkali da ya aje dabban ya daure karo ne sace ko ba gane bane ashe in mutum ya sayo mota kamar da ke fara mu a Afirka ka sayo mota ka dinga sa padlock ka dinga sa wani security saboda tsoron kara sace kila ko nan ba ku bukata dan kuna da hali nan masha Allah ana yi to karka ce da ni dan me na ka rasa lock tawakkali to ai riko da mataki ba ku da tawakkali ko ba gane bane wanda ya ce shi ba zai sha magani ba ai Allah zai ba shi sauki ya warke sai mu ce baka san tawakkali ai Allah da ya magani shi ya ciwo kuma ka sha magani mana babu ciwo da Allah ya saukar face ya ba shi magani in ban da mutuwa in ban da tsofa wannan bayan da za ka yi sai ka tafi ina fata an gane ko to tawakkali ke kada mutum ya yi dingil fefeti ka yi tawakkali ba tawakkali ba sannan kuma shi ne tawakkali yana da sifofi kamar guda uku abu ba ya sa a zuciya dan ya nema bai samu ba to baya kwana yana ya hana idanun sabanci me zafi sannan baya kullatan mutane a zuci me sawa ne samun samu ba to kana rigima da Allah ne sannan kuma in ya samu baya alfahari ce ai saboda na isa ne mai tawakkali haka yake guda uku din Allah ka ba mu tawakkali saboda haka sai ce ala Allah tawakkalna haka ne mun dogara ga Allah rabba naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul ya ubangiji ka bude tsakanin mu da mutane ma'ana Allah ka ba mu fatahi ka yi bayani ka yanke hukunci karara don su gane cewa akan ƙarya suke mu kuma akan gaskiya muke ya Allah domin Allah kai ne mafi alkhairin masu yanke hukunci da gaskiya wannan ita ce addu'ar annabin Allah shu'aibu dangane da abin da jama'a suka yi masa na aika aika da rashin kirki wa qala al وقال الملأ kafarumin كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون waɗannan ne masu abin hannunsu waɗanda suka kafirci cikin mutanensa sai suka ce la'in ittaba'tum shu'aiban innakum idan lakhasirun inda kun bi shu'aibu kaga sai suka kuma suna zuga mutane wato idan malamai suka zo annabawa suka yi wa'azi idan kafare suka kasa samun galaba a kansu to sai su je gun wawaye ba za kuna bisa ku kalli rigasan ba matsa me ma yake ci ba shi da abin duniya to daga nan sai su koma suna wasa da hankalin ainihin talakawa ya za ku bi shi ku bar iyayenku da kakanninku shi yasa idan musulmi ya koma ya rike ainihin ni ga abin da muka gada to yana koyi da kafiran farko ne ko da yana kiran kansa musulmi ya kamata mu fahimci wannan matsalar da kyau komai ka dinga gina shi akan dalili da hujja kacca ɗinka is not the yardstick wajen bin Allah azza wa idan ɗabi'ar mutane mai kyau ce sai mu ɗauka in ta kauce sai mu kauce mata ina fata an gane ko saboda haka in kuka bi shi lalle kun kasance taɓaɓɓu kenan to da suka yi haka Allah bai kyale su ba sai Allah faɗa abin da ya faru musu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة سي الرجفة تتشبكيس معنى الرجفة واتو جرجزة أكا جيفو مسو واتو أيني أكويك girgizan ƙasa mai munin gaske suka waye gari a gidaddajinsu أبو غرفاني أصبوني سون هلاك سيد جامو تينكوا غاشا أصبوني لكن أنتو رجع سيد أشياء زما توكا يا رجع تاش تدعي الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وطن دسك قرية النبي شعيب سن هلك كمر بصر يا اسكن شيني كأن لم يغنوا فيها an gama da su sun tashi daga aiki Allah ce kamar ba su kamar ba su a bayan ƙasa ba hmm. waɗanda suka karanta shu'aibu sun kasance hasararru domin Allah ya gama da su ya halaka su kuma sun tashi daga aiki to shine Allah ke cewa ka Allah ya yaghnau fiha kamar da dai ba a yi su ba wato gidajen sun zama to kufayi ai san kufayi ko wurin da ya zama desolate ba mai zama ciki kwata-kwata mutane an bar wurin an riga an halaka su haka Allah ta'ala ya musu saboda kafircin su fatawalla anhu wa qala ya qaumi فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين سيئا النبي شعيب سيئا juya ya bar su shine fata wallah anhu ya fita harkar su yace ya ku mutane na laqad risala risalati rabbi wa nasahtu lakum wallahi na riga na iya muku da sabonin ubangiji na muku nasiha eh ta yaya zan yi bakin ciki kan mutane kafare tunda dai kun zaɓi kafirci to yi bakin ciki akan me gaskiya ta zo kunki akan me zan damu da ku na'am وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال sai Allah kuma ke ba mu labari ana kiran ma'anan taqibi kamar ka ce commentary bayan an ba da labari kan abin da mutane shu'aibu sai kunga kissa farko tukun annabawa no aka zo kanwa hud in kun tuna sannan saiwa salih sannan saiwa lut sannan saiwa shu'aib to da ya jero su to sai Allah ta'ala yake cewa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ومتبع أيكو أتكن ونقري وني النبي با ونني النبي سكتي من يأتيه نبأ السماء wanda information ke zuwa masa daga sama kamar yaya menene annabi da Who can tell me? Prophet. Prophet. Prophet. Okay. What is prophethood? <laughs> And that message, messenger. Right. Some people claim that I am a prophet. God has spoken to me yesterday. Then he's a prophet. Wannan ba gaskiya bane. She's a kalmar annabi is much deeper in meaning than the English ordinary translation of saying prophet. Kachi An-Nabi is the recipient of the divine order through revelation, commissioned by Allah the Almighty through sending his archangel Jibril al-Satufar. Sai ka je ka samu wani katoton kafiri ya tara mutane a coci yana hallelujah yana coci prophet <laughs> yana miracle yana cin kuɗin mutane ana ba shi ne prophet shi sa wasu kalmomin turanci muna faɗa ne ba su ma dace ba kamar da na sha faɗa religion islam is more than a religion islam is more than a religion kana kiran allah god allah the word is much deeper in meaning than just ordinary god to amma muna faɗa ne because saboda me we don't have substitutionary terms that can actually convey the real message. Muna yasa wa da God. Can cewa demi-God. Can you say demi-Allah? No. God Say ka goddess. Mace mm. kenan mm. Yes. Misali cikin watannin na turawa, ai akwai goddess. June. Watan nawa kenan? wata shida to ai god ce ai goddess ce a tarihin romawa a cikin rrc roman republican calendar june ana kiranta juno suna kiranta the wife the sister the co-equal of the greatest god hmm. wai ita ce mata kuma yar uwa kuma mai kan da allah maka hmm. ita ce ba ta zama ainihin june lokacin da paparoma gregory ya zo in ba ka ba tsohuwar kalin mace haka idan ka ɗauki misali me suna kiranta ma'i m-a apostrophe i suna kiranta the goddess of fecundity ita ce allah da yabanya in aka yi shuka sai a kira ta ta ce to za ku samu shuka mushrikun kafirin ya jama'a amma su ne watannin da muka haddace ka tara musulmi guda goma ka ce karanto min tun daga muharram zuwa watan karshe sai ce malam ya haƙuri mu zo mu haɗu gobe zai iya ma zai gaya maka january february march april dole kaza saboda dan albashi ne shi salary monthly salary i'm not saying it's bad i'm not but i'm telling you hausawa sun ce idan amarya bata hau doki ba ba a dora mata kaya ba baka rike naka ba kalandar musulunci baka sani ba kowa ya rike ramadan saboda yana azumi yana jin yunwa shi sai ya rike wannan dole ya subhanallah alien culture intruding culture su muka rike fiye da nan misali saboda ka nake cewa anan asalin kalmar saboda ainihin abin da ya zo kalmar annabi annabi mutum ne wanda ya samu wahayi daga ubangiji kuma an ce ya gaya ma wasu masu cewa annabi wai shine wanda aka yi masa wahayi kuma ba a ce ya faɗa ba this is a wrong definition ba daidai ba ne domin ko kai musulmi ordinary an ce ka faɗa ai mu annabawa ne we are not musulmi amma an ce mu yadda sabo kai ma an ce ka yadda sabo to ba zan annabi sai dai ka ce annabi shine wanda aka ba shi wahayi amma ba a ba shi littafi ba bai kuma zo da shari'a sabuwa ba yana ƙarƙashin messenger wanda ya gabace shi kuma cikin annabawa akwai mace jama'a akwai bincika da ba annabawa duk maza ne ko? Eh. to shi ne kasashen duniya da suka ci gaba suke ganin wai religion is gender bias ta za su Allah gyara a'udhu billah a'udhu billah a american version na bible wanda suka rubuta ina jin ko 19 nawa ne da suka zo subhanallah da suka zo wani wuri Açayım John three sixteen. 3.16'ını, açayım Bible, the New Testament. Bible. John 3.16, in the future, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believing in him shall not perish, but everlasting life. Wasu mai suka ce? Sai suka ce da ainihin son, da suka ce child. at ce why the Bible talking about son, son, where is the daughter? ma'ana dole ita ma ya mace ta shigo cikin bayan wannan ne ko mu gane da eh. shi ne janna equity ke ko equality to in dai Allah ne da kansa ya ce son kai waye za ka samu sa'ani child sai suka ce saboda wasu a logic saboda child applies to both male and female Shi yau harbe al-kalima a mawadihi sun zaka to oh, su ne abinda suke bukata wai ayi addinin musulunci musulunci kuma ya yake hada because it's majestic da qur'anin shi yasa ake ta rigima da addinin ah, musulunci ya ce mai yadda kamar. shi yasa ko bid'a ne ba a yarda ka shigo da samun ba haka addinin yake ka rike yadda manzon Allah ya kawo kar ka ƙara ainihin abin da kake gani daidai ne domin ka ƙara kamar kana cewa Allah bai cika addini ba kamar kana cewa manzon Allah ya koyi wani abu kai ne ka zo da sabon abin kuma abu ne mai haɗari gaske nake cewa kalmar annabi kenan amma manzo shi an ce da sabon an gane ko to Allah ke cewa ba mu aiko a cikin alƙarya wani annabi ba face mun kama 'yan cikin garin shine mazowa in ka ce mazowa the dwellers of the locality dwellers the residents face mun kama su a sa da tsananin azaba wadda da cututtuka mun musu haka ne ko za su yi tawadu domin kuke ne baka da lafiya ai za a yi tsammani za ka fara kaskantar da kai da saboda duk mutumin da ke kwance ba lafiya in dai yana da imani zai iya kawo mutuwa a zuciyarsa ko shakka ba fiye da wanda yake jin yana da lafiya yana kai kawo bai fiye kawo mutuwa ba amma da zaran an ce gashi na a kwance ya ji to ga munan nan dai a ce mu addu'a to ya fi kawo mutuwa ya fi kawo mutuwa to Allah ya ce ya musu wannan ne ko so a kaskantar da kai wani lokaci ko talauci ne ma kan sa mutum ya saduda wani ya samu kuɗi ba za a ganshi shi a masallaci ba wallahi wani wani za a gan shi ne a sahun gaba aljihu ba komai sai zogon ubangiji duk wannan saboda mutum ya kaskantar da kai ga ubangiji wani kuma lokacin da ba shi da halin sai kara ma Allah ta to Allah ta'ala ya ce ba mu aiko da annabi cikin wata jama'a ba face mun kama 'yan garin da wato azaba iri-iri shine albasa wadda la'allahum yadarra'un da fata za su kaskantar da kai ga Allah azza wa jal Yan uwa musulmi saboda muhimmancin kaskantar da kai ga Allah in ka kalli a duk jikinka inda duk yafi ainihin girma fuskar ka ne in ko mace zaka aura fuskar ta ka kalla in ta yi maka kama daga fuskar ka muganka to a cikin fuskar ka ne kake da wurin da aka ce ka ka sa a ƙasa saboda ubangiji saboda gaskanta da kai gare shi goshinka ka dangwala a ƙasa don ka zama cikakken bawa har yau da gobe yau da gobe sai an ga alamar wannan su da ma goshinka simahum fi wujuhin min akari sujud so wannan alamar is a mark of your subservience to Allah subjugation if you like it to Allah ka ne ka kai ga Allah azza wa ka aka ce ba a yi ma wani sujuda in ba Allah so mun kama su ne da fata ko za su kaskantar da kai su saduda Allah ta'ala ce thumma baddalna makana sayyana ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون sannan muka canza wato a madadin mummunan abu muka kawo kyakkyawa bana bayan sun gamu da azaba da wahala cikin tausayin ubangiji sai ya kauda musu wahala sai ya kawo musu abu mai kyau shi ne mana sun mabaddal na makana sayyi'atil hasan hatta afau hasar da suka haɓaka cuta ta tafi talauci ya tafi da can an gama da su yanzu kuma sai Allah kawo musu alkhairi afau arziki ya dawo lafiya ta dawo an gane maimakon su tuna cewa Allah da musu da wannan ne bayan ya sa musu cikin wahala ya kawo musu alhari ko su tuna sai suka sake koma gidan jiya wa kalu suka ce eh masa aba nan darra wa sarra ai iyayenmu ne suka gamu da bala'i ba mu bane mu ai a komai mu it's okay everything is okay ka gani ko sai muka sake kama su bakatatan ba da sarsu baktatin wahum la yashurun ba su sani a kenan idan kana cikin ni'ima to ka kare ni'ima kar ka yadda ni'ima ta gushe maka idan Allah ya baka mota to ka duba wani ba shi da mota sai ka gode wa Allah ko to ya baka mota kuma sannan ka je kana daukan giya a mota da karuwai a mota da matan banza ba ka gode wa Allah ba ya baka gida wasu suna biyan abin nan kudin haya sun kasa biya suna ta wahala akan biyan kudin haya shi aiki matarsa aiki saboda biyan rent kai kuwa naka ne za ka kwanta ka juya ka yi birgima ka yi mirgina ka yi minshari ba ka tsoron komai wancan da ke biyan ai ba ka fi shi ba Allah ne ya jarrabe shi da haka in ya gana ma sai ba shi ninki ba ninki gobe bai gara Allah ba maimakon ka gode ma Allah kuma a gidan ne ake shan giya kuma kake sabon Allah in ya tashi kama da irin wannan abu din abin zai yi Allah baka abinci sai ka ɗiba ka dinga zuwa cikin dustbin ka dafa abin da ya fi ka ana ta barna ka je afirka wasu na tsantsantar abin cikin garbage in baka gansu ba kai ka san ka ai da can ka fito a misali baka gode wa Allah ba baka gode wa Allah da sauran waɗannan abubuwa in ya baka ni'ima to ka gode shi yasa Allah ta'ala ce ubangiji ya ce in kun gode min zan ƙara muku in kuka yi min butulci ayata azabata mai tsanani ce ina aya take وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد haka Allah ya faɗa a wannan aya da malami ya karanto mana cikin suratu Ibrahim aya mai lamba bakwai wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum na azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid if you thank me I'm going to encourage you manifold if you deny me my chastisement my punishment is indeed severe and very harsh and stern kuma malamai suka ce idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am in kana cikin nema to kai kiwon ni'ima din hmm. har suka ce ni idan Allah ya bani lafiya nakan yi kokari in yi kiwon lafiya ɗin in ci gaba da bauta ma Allah kar in yi amfani da lafiya wajen saba mai Allah ka ba mu ikon haka saboda haka sai suka manci wancan ni'imar suka ce iyayen mu ne ba mu bane suka koma irin abin da iyayen suka yi to ai kaji abin da Allah ce fa akhaznahum baghtatan muka cafke su ba tare da sun sani ba alhali ba san ma da haka ba aya ta gaba Allah ce mai ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يتي دا متانين القرية لمن كلمة القرى القرى القرى جمع قرية كتي قرى da yawa guda ɗaya karya guda biyu karyata da yawa kura su ma'ana inda mutanen cities da geographies da kuma dwellings kura kenan ko Allah ce da sun yi imani hakikanin imani suka kuma ji tsoron Allah abu guda biyu wallahi da mun buɗe musu albarkatai daga sama ba ruwa kaɗai ba da wasu albarkokin da baka taɓa sanin su ba da kajin su ƙasa komai arzikin da take da shi ɗan kaɗan ne kawai muka samu Allahu akbar ashe taɓawa shi ne mabuɗi mabuɗin alkhairi wallahi ma taɓawa ba abin da Allah ke so irin sa. in fact mutum baya zamantuwa mutum ba shi da taɓawa in duk duniya sun ce kai ne wa ne abin Allah in ba ka tsoronsa ba ka kai fitsari daraja a takawa shi ne mutu Allah ka ba mu ya Allah saboda haka ainihin da mutanen garuruwa da alƙaryu sun yi imani sun kuma tsoraci Allah da mun buɗe musu alban ila ka ce ah to muna ganin kafirai kuma suna samun cikin wani ana kiransa istidraji kana son ka zama sunan yesu Allah ya baka ne uzu billah kada dan kaga kafiri yana sabo yana samun zama lafiya fir'auna an ce sai shekara arba'in lokacin yana mulki ko ciwon kai bai ba 40 years consecutively ko ciwon kai and so what I kill. fir'auna kafiri dan wuta ne misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ai kwana baka a gidansa ba ci abinci ba to shi kuma dan gatan Allah mai daraja babba dan abdullahi na'am annabi isa dan na maryam aka ci haka yake yawo a ƙauyuka ba shi da ɗakin da zai kwanta isa dan maryam haka ya rayu ina ruwan Allah buwayi aka ce annabi isa yana tafiya wata ran sai zo jeji sai ga zaki a cikin kogo kun san kogo ke yana huta ya ce ubangiji ga dabba kai masa wuri ni ba da irin sarakari ya ce ya isa saboda duniya ba gidan zama ba ne mu ne muke rigima muna skyscrapers manyan manya-manyan motoci masha Allah Allah ka ba masu amfani ma wallahi kan su shigaltar da kai kan shigaltar da kai je ka nemi abinci da abin sha da tufa mai kyau ka nemi arziki mai kyau the sky can be your limit amma ka sani za ka rubuta shi sooner or later ai na gaya muku labarin wata mace anan kun tuna ta ku mijinta ya tara abin duniya ya tuka mota zai je gida sai hadari accident sai mutu da aka kai gawan gida sai matar take cewa da Allah kar ku kawo gawan daki da Allah ka kai motor park saboda kare jinin yana bleeding kare bata mana daki. da Allah please please please take the body to the motor park eh? wane ne ya gina gidan waye so kafa ɗin waye auro ki ka duba har amince such is life such is life haka suka ce da ka mutu abinda za a fara manta ma sunanka kana mutuwa za a fara manta sunanka da za ce ina gawa ba cewa ina yusuf ko yabi sunanka is forgotten cewa ake ina gawa ko ba ka ta ba what is the corpse farkon abinda za a mance kana mutuwa sunanka sunanka muhammad yusuf ya ba a kiranka ina gawar wai sunanka ke ana ɗaukan ka zuwa kace ina janaza latarkabunna tabakan am tabakin kuna hawa stage upon stage saboda haka da mutanen alkariyu sun yi imani suka tsoroci Allah sai mu buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa sai dai sun ƙaryata ne da haka muka kama su da abin da suke aikatawa aya ta gaba afa afa amina ahlul qura أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله تبارك وتعالى سيتي أفأمن أهل القرى an yati su na bayatan wa na'imun shin mutanen duniya suna da garanti ne sun amince wato azabar mu ta zo musu suna bacci da daddare suna da tabbas ma'ana suna da tabbas haka ba zai faru da su ba ɗaike ko kuma dai sun amince azabar mu ta zo musu da hantsi shine duhan suna cikin wasa ko kuma sun ka dubi tambayar guda uku sun amince sun amince saboda karka amincewa wato makarullah shine kamun ubangiji afa aminu makarulla ko sun amince da talala na ubangiji ne shine talala mai kamar saki to ka sani fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasiru ba waɗanda suke saki wa talalan ubangiji sai ainihin masu hasara mutum ya je ya ga ce to menene ai giya ce an je an sha kuma ba abin da ya faru da wannan shi na kiran talala ke Allah ce kun amince ku yi a kyale ku a cikin sahihul bukhari hadithi ya zo cewa mumini yana kallon zunubinsa kamar dutse ne zai faɗo ya fasa masa kai eh saboda akwai haske a zuciyarsa yace amma munafiki da fasiki da bai damu da Allah ba yana ganin zunubinsa kamar kuda ne kawai da ya sauka a kunninsa ya kore shi bai damu da shi kun gane magana ko amma mara imani yana ganin mai imani kai in yi sako daya to kusan sai kasa bacci hankalinsa a tashi dalili haske ne ke cikin zuciya imani na haɓaka a dalilin aiki na gari so yi kokari mu ringa haɓaka imanin duk lokacin da za ka yi sabo ka ji ka ma tunani ka yi kuka tsakaninka da allan da ya yi ka akwai fi magana fa akwai magana there has to be surgical operation of iman in you here the iman has to be rejuvenated dan me za ka yi lafi ga to menene ne to menene menene sannan malamai suka ce shi laifi karkare na kace ai dan karami ne saboda shi wanda yi masa ai ba karami ba ne. Allahu akbar ka gani ko ko malamai sun ce Allah yana koyi abu uku cikin abu magana ce ta masu hikima suka ce wata lokaci Allah yana ɓoye fishi cikin sabo sai ɓoye fishi cikin sabo ma'ana kada ka rina ka to a wannan babu komai kila fushin Allah na wuri wani lokaci kuma Allah yana ɓoye yarda cikin ɗa'a. kada ka rina ka to don na ba da sense ɗaya is too small mm, kila ne Allah zai da ka ikon Allah Allah na ɓoye abu uku cikin abu uku yakan ɓoye bishi cikin sabo yakan ɓoye pleasure da yarda cikin ɗa'a. shi yasa annabi muhammad ya ce kada ɗayan ku ya raina aikin kirki ko da ɗan uwanka za ka gan shi ka saka masa fuska kana ya haya lafiya lau ka saka masa fuska amma ha game da musulmi ka ɗaura fuska kullum fuskar ka abu take abusan kantarira sannan kuma na uku Allah yana ɓoye ƙimar mutane cikin mu'amala me yake nufi suka ce karkare na wani kila wanda kare na abun Allah mai matsayi baka san shi karka taba la'akari da mutane saboda ba shi da mota yana tafiya ƙasa yana about it kila yana cikin waɗanda ɗin suka ɗaga hannu sai Allah ta'ala ce na amsa ba akwai annabi ce akwai cikin bayinsa waɗanda wallahi in yi rantsuwa dan kada ya ji kunya sai Allah ya tabbatar da rantsuwar Allah ya ce wani yana cikinsu shi ne amma ɗan yasa ya ce amma na cikinsu wasu bayi ne na Allah na musamman in suka ce wallahi za a yi ruwa yau a New York ko da ba hadari don kasa ji kunya sai Allah kawo ruwa akwai wannan bayi Allah ka samu dace in kana son irin wannan yi kokari abin da ke shiga bakin ka ya zama halal dan uwa yi kokari iya iya warka ci haram karka ci haram karka sa haram karka sha haram abin da ya fi karfin ka to Allah ya gani kuma Allah ka ba mu mai kyau saboda haka Allah ta'ala na cewa ko sun amince da talalan ubangiji ne ai ba mai amincewa da talalan ubangiji sai mutane masu hasara awalam yahdi alladhina yarithuna yahdi يهد للذين al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u أصبناهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد آلهة أن نشاء أصبناهم بذنوبهم إلى آخر الآية وده إتتي آية ملمبة دي دي دي إتوانا سورة ملمبة بقي الأعراف الله تعالى نتشوى أولم يهد كلمة يهدي آية تبين كده شين بيبين بني ga waɗanda ke gadon ƙasa bayan mazuwarta ma'ana waɗanda suka zo suka zauna a duniya bayan wasu sun riga su Allah na cewa bai bayyana gare su bane da mun ga dama sai mu kama su da zunubansu ai kaga ana magana ne kan waɗancan da suka gabata suka ce ai iyayenmu ne suka yi Allah ce ah, to ai waɗanda suka zo suka tarar da ƙasa Dacin can sabo ake yi Allah ya kawo ku kuka shagala Allah gara ma sai kama ku da zunuban ku wa natbu ala qulubihim mu buga ainihin rufi akan zukatansu to haka ba za su iya jin komai ba idan Allah ta'ala ya buga ainihin taba a zuciya to sai ka iske gaskiya ba ta shiga cikin zuciya tilkal qura تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ۖ كذلك يطبع الله na قلوب الكافرين waɗancanan ka mazaunai waɗancanan ka buguguwa na zama muna ƙissata maka wani abu na daga labarinsu ma'ana garuruwan nan da aka baka labarinsu ya rasulallah muna gaya maka dan kaji da adawa da samudawa لأصحاب الرصد وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا المثل فكلا تبرنا تطبيرا waɗancan mutane da suka wuce the bygone nation destroyed Allah ce muna baka labarin su ne fa dan kaji yana daga cikin abin da ke tabbatar da mu'jizar manzon Allah wasallam. domin duk lokacin da abun ne faru annai baya wurin aiki وما كنت لديهم نظل بايا ورين إنا يسامون الله يسا قرآني شيني مؤجزة منزل الله It's a compendium, the miracle of the miracles, containing the information of the nations by God and those to come, and even the details of the day of resurrection. Mm-hmm. Who can tell you all this? if not after receiving inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ƙara tabbatar maka da cewa manzan Allah annabin Allah ne waɗanda suka yi karyar manzanci na suke ina musulman kaza an kashe shi ya ce shi ma manzo manzo eh to ina alamar yace shi ma an bashi alamtar to ina take karanta sai ce alfilu malfilu wa ma adar wai qur'ani nan karshe sahabbai suka kashe shi a yakin yamama wallahi lokacin da aka je kashe shi yana cikin ɗanɗaki. daki ga almajirai sun kewaye shi wahashu shi ya secretly ji malamin malam ya sai fara kakarin fitar rai sai mabiyansu suka leko da gudu to matar ta yi imani ta ce a karku damu ai kakarin nan ana masa wahayi ne malaika jibril ne ji wahayi yake sai suka koma da baya ai wahayi ke samu an shi can malam sai suka ga an turo kai ya ce ashadu anna muhammadu rasulullah wa musailama kadhab kalli duk waɗanda suka yi claiming annabci ina suke Allah ya gama da su ko a Najeriya wani wai shi mai tatsi ne kun samu labarin sa da ya bayyana a 1980s ba makarici ba mutumin Cameroon ne a Marwa where is he 1980 ina ƙarya Sajja ta ce ita ma ba annabi ya ce ina take Tulaiha hal asadi ya ce shi ma annabi ne ƙarshe dole kuma musulunci annabawan koko da ƙosai kawai makarita da waɗanda suke klinin annabci a yau ina suke ina mutanen da gana tragedy jin jones ina su ina mahmudu muhammad taha a sudan da ya ce shi ya zo da manzanci na biyu manzala zo da na farko ina yake ina su tawfiq haki amma muhammadu a risala khalida saƙo ne daga allah kayan allah ba matsala ce ina shi ne saboda haka ya jama'a allah ta baraka wa ta'ala ya ce ainihin manzanni sun zo musu da hujjoji fama kanu li yu'minu bima kadhabu min qabl ya ba za su yi imani da abin da dama sun karyata ba ai kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin haka Allah ta'ala ke buga rufi a cikin zukatan wanda suke kafirai aya ta gaba وما وجدنا لأكثرهم من عهد da Allah ta'ala ya ce wallahi ba mu sami da yawa daga cikin su ba wa ma wajadna li aktarihim min ahdin ba mu sami cika alkawari daga da yawa daga cikin su ba mafi yayawan su fasiqai ne kuma ba akuna ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها نعم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آية مي لمبا دريد أكو كينن أتكم ونن سورة مي لمبا بقي الله تعالى نتشيوا سنمك أي كودا النبي موسى أباينس كلي سيكوينس دي نانو كينن ما الله كاقا آمة نوح هود سيوا صالح lut shu'aib musa haka yake Allah ce sai muka aiko da musa da ayoyinmu an ba annabi musa aya nawa karantu mana ayan malam walaqad atina musa to Allah ya ce mun ba annabi Musa aya aya aya aya guda tara da Allah assignment kun shirya wa zai je ya kawo mana aya tara da aka ba annabi musa allah da ya faɗa mun ba annabi musa miracles ɗai-ɗai-ɗai guda tara to malam na ciki mai sunan baba kana ciki sai kuma wa kuma dama yawanci kullum 'yan sahun gaba ne can bayan shuru muke ba canji e karanta mu ji bari ku ji ayan da Allah ce ya bashi aya ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا آية ولقد آتينا موسى تسعة بينات فاسأل بني إسرائيل لو كتلنا أن يسكاو آية من فرعون يجي وإني لأظنك يا موسى مسحورا الله تعالى يجي منبا النبي موسى آوي دي دي دي دي دي دي sai fir'auna ya ce kai musa bai ma ce annabi ba bai ma ce manzon Allah ba saboda girman kai na shi kai musa sai ka ce sa'an shi ba ina jin kawai an maka sihiri ne an maka magani waɗannan ayoyin guda tara a jiya gamun su zan gaya muku ɗaya ko biyu kawai kuma kun san su daga cikin ayoyin an ba shi sanda ba haka bane da ya sake ta sai ta zaume to guda takwas ɗin ku je ku nemo su insha Allah ta'ala guda tara gobe Allah ta'ala ya kai mu a kawo mana su Allah tabaraka wa ta'ala na cewa lalle mun aiko da annabi Musa a bayansu da ayoyin mu zuwa ga fir'auna masana tarihi suka ce kalmar fir'auna sunan sarauta akwai abin da suke kira the pharaonic dynasty pharaonic dynasty a cikin egyptology egyptology wato karanta abin da suka faru a egypt duk wanda ya hau gado ana kiransa fir'auna the pharaoh haka ne kamar duk wanda ya hau sarautar ainihin habasha ana kiransa mai najashi the negus da english haka duk wanda ya hau sarautar ainihin wato the sassanid empire a iran pasha ana kiransa ne kisra ko ka kosto da turanci haka duk wanda ya hau sarautar the byzantine empire ana kiransa mai caesar caesar shine kaisar in ka ce sunan sarki ne ai to kamar mu kuma a gida sai mu ce sarki haka ne idan ka je kasan yoruba sai ce oba kun kun san najeriya oba in kuka je najeriya can wato gabas irin su kalaba sai ce me obong obong ko ka ce igwe ka je kasar igwe sauransu ko kuma ka ce asantini idan ka je misali kasar ghana misali to waɗannan sunayen sarauta ne ko ba haka ba to waɗannan su waɗannan waɗanda suka fi cara aka ji su a duniya akwai fir'auna su fir'auna manya don ya ce shi Allah ne ma gaba kaga ya ɗauko abin da ya fi ƙarfin shi to fir'aunan da ya rayu da annabi musa ana kiransa ramses ramses the second kwayo ka je sun ce za ka gaishe kana son gaishe don gaishe imi ya kafin wani saboda tarihi ne kawai to Allah ta'ala ya ce mun aiko annabi Musa da mu zuwa ga fir'auna kuma fir'aunan nan yana da mataimaka ɗaya mai kuɗi ne ɗaya mai sarauta ne mai kuɗi ne shine ƙaro wanda suke kira kora da turanci da kuma hamana shine prime minister to kuma suna zuga shi wajen banna kuma dama an ce ba a mugun sarki sai mugun ba fadi an gane ko to mun aiki annabi musa ko ka ce mun aika da musa allah ya kara masa aminci da ayon mu zuwa ga fir'auna da mutanensa fa zalamu biha sai suka yi zalunci suka ce ƙarya ne suka yi ma annabi musa makirci suka maso su kashe shi allah ce me fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin kalla ka ga yadda karshe mabannata ya kasance karshe ba halaka su ba sun fada cikin ruwa an dulmiyar da su Allah ta'ala ce قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق زوا كرشم آية من لمبا أريد بيرديدي من سورة الأعراف الله تعالى يقول النبي موسى يا فرعون ga ya shi da shi ya kai fir'aun ni inni rasulun min rabbil alami. look at the mission statement ni manzo ne daga wa daga ubangijin halitta wato kenan hatta shi ma fir'auna domin shi yana cikin alami. ni manzo ne fa daga ubangijin halitta menene aikinka sai ce haƙiƙun ala Allah a kula Allah illa haƙ ya zama dole a na shi haƙiƙun dole ne a na kan na faɗi komai game da Allah in ba gaskiya ba Allahu akbar na zo muku da hujja daga ubangiji daga ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il release the israelites ka sake su ka kyale su domin a lokacin ana kiran egypt the house of bondage saboda ainihin su kabilun misra ana kiransu da amalekite ko kuma amalikawa sai suka kama banu isra'il kuma ana ganin tarihin zuwansu egypt goes back to the time of joseph lokacin da ya je har annabi yaqub ya je allah ya kara musu aminci nan ne suka samu asalin zama a wannan yanki ina fata an gane ko amma waɗanda suke mulkin wannan yanki ana kiransu amalikawa shi kansa fir'auna ai ba amalika ne ai kuma an samu kirsanci ya zauna ijin kawai domin gari ne mai tarihi ina fata an gane saboda haka sai Allah ta'ala ya aiko shi ya kuma ce gaskiya ne in gaya muku gaskiya kaɗan faɗi komai game da ubangiji idan ba gaskiya ba ka saki banu isra'il wanda isra'ila suka zauna garin kun san abin da ya faru fir'auna da ya mafarki ai waɗannan mutane za a samu wani yaro da za a haife shi kuma an haife shi zai zama dalilin mulki na zai kare saboda ka yasa aka dinga kashe ya'ya maza ko ba ka ba yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wasu malamai na cewa by estimation conservative estimate ana jin ya kashare akalla dubu goma wasu sun ce dubu ɗari fir'aun wai dan kar a haifi annabi musa but me faru daga baya ba a haife shi ba ba ma wannan ba sai Allah ya nuna shi ne Allah ya kai shi ma gidan shi ya taso a gidan ji ta bakin hausawa sai mu ga ta faɗi cin naka ya kare kyankyaso ya za a yi saboda haka Allah ya nuna masa iyawarsa ku ya dinga wani sallah azaba an ce sai ya ba su gona su dinga wahala suna noma kuma ba ya biyan su koma to daga cikin mishin din annabi musa allah ya kara musu aminci ka kwashe waɗannan mutane ka ɗauke su daga egypt ka kai su al'adul muqaddasa don su sami wato kwanciyar hankali shine kake ganin da tura suka mana mulkin mallaka suka je suka fada suka dinga transport din iyayen mu bakake a kai su irin su gore island ko san gore island a senegal har suna da kofa da ake kira da port of no return aka dinga kawo su plantation na nan west aka wulakanta su inda christopher columbus ya yi ma'anin a nan misali irin su amerigo vespucci a cikin history saboda haka aka zo aka kwashe mutanen mu baƙaƙe suka zan cikin ainihin bauta da wahala da kaskanci to duk wanda ya zo ya yi ƙoƙarin ceton mutane sai ce da shi ya zama black moses wayan da annabin musa ya kwashi bano isra'il ya kai su ƙasar ainihin the so-called promised land kuna gane abin da nake cewa to nan da irin wannan ne kaga irin su matalauta suka samu matsayi aka girmama su sun yi struggle sun yi kafa ta irin su dan omo malik shabbas malcolm x wanda suka kashe 1965 da irin su ta jesse jackson nan kasar da suke da halin misali ai daga kokarin bakake su samu yanci da dama da waye da sauransu na san wasu su musulmi ne irin su malcolm x wannan ina masa kyakkyawan zato wannan mutum ya samu shahada Allah kuwa haka ne nake masa kyakkyawan zato ya je aikin haji ya ga hakikan musulunci ya san musulunci is not a racist religion ya dawo suka yi kutu-kutu da makin suka gari. ai su sun sani yan national islam wanda suke shugaban ai ba musulunci suke ba ah, farhan ba musulunci yake ba ƙarya ne ba musulunci yake ba don be the same ya kamata ku san da wannan ta yaya zaka zo ka ce kana da wani shugaba shi ma annabi ne shi alhaji mu wai alhaji muhammad da wani fara an haife shi a makka kuma he disappeared ba sai inda yake ba dama ƙarya ne shi wacce wani bisa to dole ka dauki musulunci daga littafin abin da nake cewa a nan wato sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa ya ceci mutanensa daga wannan yankin connection din da wanda ya struggle sace da shi black moses haka suka dinga faɗa a afirka irin su kwamen kuma ya musu wannan irin kirari din misali wasan jafo misali ya eh, kwarin irin su ainihin eh, misali irin su kana magana azikiyo na nigeria saboda ganin abin irin su muwallimu julius in yarere misali na tanzania misali sun yi abubuwa na struggle wasu su aima musulmi ba ne irin su fati su mun misali ba su mun kashe suka yi misali an gane ko amma sun tsaya sun yi abin da ya shafi kasa to sai dai ina ma da da imani suka yi wannan abu wallahi lokacin da madiba ya rasu kun san mandela ina abuja 2013 ya rasu ina tsammani ina kallon za a ɗauki gawar za ka yi ta ainihin su can wani yanki sunan garin ne na kwata-kwata kunu abin bakin ciki kash ina mutumin da musulmi yau da ilaha illallah kalli struggle black moses din kamar da suke fara a bakin su can amma duk aikin banza ne hmm. wallahi al'adu ba imani Eh? ina amfani wani wahala ka zauna shekara ashirin da na arobin island kurkuku da ba ka ganin ma hannunka hmm. irin kurkukun da sai in ka je siberia lokacin cika kake ganin irinsa suna ce da kai ga yanci ya ce i don't want it you want me free my people should also be free hmm. kuma a zo a bashi shugaban kasa ya yi tan guda da ya ce baya bukata irin abin da babu irin sa afirka yau bai ci kuɗi ba bai zo amerika sai gidaje a nan ba ko sai dai kash kafiri to shi ne ina sauraron jikansa yana cikin jirgi aka ɗauki gawa wai sai yake gaya masa grandpa you are going to your resting place na ce ina ba resting place <laughs> wani shi jikin ne yake gaya masa ai baba za ka je ka huta a kunu wala abin daban tausayi Allah ina faɗa saboda tausayi ne wallahi malam wannan struggle amma kuma ba ta ne Allah ka rufa asirin mu Allah ka tsare mana imanin hikimar shigo mana da wannan maganar an aike shi dan ya je yadda sa'u kuma ya iya. كما يقيام فرعون فأرسل معي بني إسرائيل شو فرعون ما الدنيا إيماني سيميكا مسا سكالو بلي إني تشيمي قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين سيد فرعون يتشاء أه، موسى in kunta ita bi ayatin fa'tu biha in kunta min as-sadiqin in dai ka zo da wani sign wani proof to kai manzo Allah ne kawo mana yana faɗa ne ba cikin challenge ko ba ka ba yana bale ne in kana da gaskiya kawo mana aya nan take ko sai annabi Musa ya nuna aya din menene ya faru فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين مالا سيجي دا سندرسا شيني أصوكو وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية من تسعى هنا جيفة sai ta zama cijiya sai tsorata Allah ce karka ji tsoro to ka gani sai ga ta zama tsoban in ka ce tsoban wato maciji katoto murtuke murtukeke murgujeje kamfacece to shine tsoban takbir me an gara ma kana iya cewa anaconda an america anaconda misali but tsoban maciji wanda yake huge shine tsoba haka sanda ta kasance to kaga wannan abu is is is a miracle mun muku magana kan ayoyi guda tara ko to kaga ɗaya daga cikin aya na biyu Allah ta'ala ce me ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين da ya sanya hannunsa a nan sassansa fi jabika ta bai ba yana fitar da hannun wallahi na kasan tocila tana haske kaga aya ta biyu ke fir'aun kuma yana gani so he began to wonder what are these na'am قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم shugabanni masu abin hannunsu kafirai cikin mutanen turan suka ce kai wannan ai mai sihiri ya zo muku da aya ku ce sihiri ya zo muku da mu'jiza ku ce sihiri kai ka ce a kawo aya Wa ya ci ba fir'auna ba to ga ayar amma kuma sai ce ai wai inna hadha la sahirun god wannan mai sihiri not only sahir ali wannan ya kware ma a sihiri kaga yana so ne wai ya kautar da hankalin mutane kasu imani da annabi Musa okay sai Allah ta'ala ce ne يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون سو يكي fitar da ku daga da Allah mai shawarar ku jama'a ka duba wai shi yana pretending shi wani irin local champion ne yana so ya kwata musu yanci ne ai so yake fitar da ku daga garinku eh ai idan kuka bi wato ya fahimci in suka gane gaskiya mulkin su zai kari ko ba gane bane saboda haka sai kuma yana whipping sentiment ke ai so yake fitar da ku daga wannan garin naku to yanzu me shawara shine fa ma za ta hau sai suka bai shawara me suka ce da shi qalu arji wa akhahu wa arsil fil madain hashiri qalu su waɗannan shugaban almalau kenan ko sai suka ce to mu muna muna muna ganin yalla bai ranka ya dade kenan suka ce da shi hmm. arji dan ba shi respite dan ba shi jinkiri shine arji ka ba shi jinkiri tukun wa akhahu da shi da dan uwansa waye dan uwan anan harun to ka ba su jinkiri a lokacin da ka ba su jinkirin nan kai kuma suka yi assignment wa arsil fil madain hashirin ka aika cikin egyptian cities gaba ɗaya. ka ce jama'a ina kiran ku shine hashirin ka aika birane ka ce kowa ya zo kowa ya zo za a yi babban taro me za a yi in aka tura يأتوك بكل ساحر عليم دومين a ƙauyukan a zo maka da kowane mai sihiri hmm. ya ɗauka annabi musa sihiri ko ba haka ba saboda ka sai to a aika a kira masu sihiri don a zo a ainihin gwada na'am وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا hmm. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا إنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين آية تريد قوم شاؤه فشكنا أرجع أني يكوى يسا أن تارس duk sun zo shine waje a saharatu fir'aun ka koma arabic grammar ka duba da kyau waje a ina tambayi ko irin fili ne ولا فعلين ماضين إلى فائلين قال ألبناه تشكمت يا جماعة إلى فائلين السحرة ميس هذا مفايلي سبت مرفوع بالضمة إلى مفعول به فرعون دائما منصوب كنا جاء فعل ماضي منصوب بالفتحة السحرة فاعل مرفوع بالضمة fir'auna maf'ulun bihi da'iman masu tayyib sai masu sihiri suka zo gun fir'auna qalu sai suka ce ka gani da suka zo sai suka fara placing din abin da suke bukata suka ce inna lana la'ajran yalla bai za mu sami lada mai tsoka dan ne ajar ai wato ba za su yi aikin baban giyo ba in america no freelance wanda ba za mu yi aikin banza ba fa akwai lada amma in mun samu galaba kenan su ma sun fahimci ladan sai sun samu galaba to da suka yi wannan sai fir'auna ya ce ne qala na'am <clears throat> qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin qala na'am sai ya ce musu na'am wane ne ya ce fir'auna sai ce eh, shi ne ma'ana na'am ai kuna ma cikin yan fada lokacin don ya ce mukarrabin na kusa ko ne na kusa na hannun dama in dai kun samu galaba kuka nuna ma wato Musa ba a kan gaskiya yake ba tunda kun tara masu yi a kunya tashi ai magana ta gare to kaga an sami deal an sami MOU tsakaninsu da shi kenan to amma kuma ai ƙarya ba ta zuwa ko ƙarya furati furati ba ta yaya ko Allah ta'ala ya ce azza wa jal قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين يا موسى ko dai ka fara jefa taka sandan ko mu mu fara ji dan abin da ya faru idan ka ji suratu taha akwai detail fiye da nan ko ba haka ba domin sun zo sun taro Musa ya ce su ku tsoraci Allah kar ku yi ma Allah ƙarya an ce wallahi sun cika wato ga Fir'auna kan kujera kuma za a yi yar kure to shine suke cewa ko dai ka fara jefawa kuma mu jefa sai annabi Musa ya ce da su Allah ya kara masa aminci qala alqu فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال ألقوا سيتي أكو فارجفا استراتيجي فارجفا شكرا سكبي tunda ai su suka fara ba da shawara ko ka fara ko mu fara sai ce ku fara jefa sandunan shi ne mala kala alku ku jefa falamma alkau dukan arabic kaga alku alkau mai bambancin wasali ne idan ka ce alku ya zama fi'ilul amr idan ka ce alku ya zama fi'ili madi kenan arabic is very beautiful language an gane ko wato ku yi jifa lokacin da suka yi jifa ko ka ce suka jefa sanduna mai faru saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim suna jefa sanduna ya salam wallahi an ce sun jefa sanduna wasu na ganin sun fi 50,000 gaba daya kwamba da sai mace zai wannan wannan shi ma ogan fir'auna da ya gama cin sai da ba sai gudu wanda ya kira kan shi Allah illa ka dama saboda haka ainihin Allah ta'ala na cewa da suka jefa wato waɗannan sai suka mutane sihiri ka gani abinda suka jefa sihiri ne na annabi musa mu'jisa shi na shi daga Allah nasu kuma sihiri is the work of magic shi ne Allah ta'ala ke cewa saharo ashe shi mai sihiri yana yin abin da ake kira ainihin babunga babunga menene babunga a yi wani abu wanda ya yi kama da kaza kuma Allah ba shi ba misali shi ne baduhu suna baduhu suna babunga suna kau da gani yanzu mai sihiri in ya zo zai iya dafa wannan teburin kuma sai fi maka goro hmm. exactly Allah kuwa mun taso badalla mun taso muna yara a gida akwai waɗanda kira yan kufe geri kun san su ko eh, yawa daga Najeriya tun da mai kayan ne ku gane ko to kufe geri ya ne hmm. ko ka iske mutum ya zo ya sa basilla a nan eh, wala da sihiri ne akwai wanda in yi sihiri zare da ake shanya sai dinga gudu a kai kuma ba gaskiya ba ne to a musulunci mai sihiri kafiri ne kashe shi ake yi yawan eh, ma shi ne hukuncin sihiri ya kasu gida wajen kusan gida biyar akwai wanda ake masa sihiri a abinci allah dole mu wannan saboda mu san cewa hadari ne masu sihiri kafirai ne ba musulmi bane ko sun yi sallah kuwa akwai wanda zai dinga ganin gashi a abincin shi wana ake so a gama da shi kun za masa sihiri a ciki ya dinga jin zafi ba gaira ba dalili ya je gun likita ce ni ba abin da na gani to ka fara bincike maza maza rungumi qur'ani ka rungumi ayatul ruqya wala yuflihu sahiru baya samun nasara ka dai da tukun ma mai sihiri ka ne mai isa ba Shi ne babban magani tukun azuci ka yadda bai isa ba kawai amma da zaran ka zama wala ka tsorata a ya gama da kai the war is won ka yadda baka isa ba lan yusibana illa ma kataballa wallahi ba za ka iya ba in ka samu wannan ka fara samun ainihin makami da magani akwai mai siri sihiri mai kisa wani mai lalata lafiya wasu kuma sukan yi ne su da aljannu Allah yaro ne aure ɗalibi na ne gaya muku wani labari to sai suka fita kamar suna strolling da amaryarsa a ɗaya daga cikin titina wadda ne a kano to sai suka suka suka zo check na 'yan sanda sai aka tare su sai amaryar sai ta fara yin 'yan sanda bakar magana suka ce a ke ba da ke muke da mijinki muke me na ki nake sa baki to sai suka ce kin ci arzikin mijinki da mijin ya kalli idananta sai ga idanun ya fara kadewa ya juya kamar ba mutum ba sai rungume ta a hankali da kyar suka tafi gida sai fara mata rukuya yana karanta ayoyi na sihiri malam sai ya fara jin kururuwa na wani aljani ya ce ai kun yi gasa competition na neman aure da ita ne da wani mutum mhm. ya faɗi sunan gare mhm. ba sai na faɗi kyau na bane sai yake cewa mutumin kuma ce tun da dai ka kasa shi ka aure ta to ya ga yadda za ku zauna lafiya shi yasa aka turo ne a matsayin sihiri jikinta in hana ku zama lafiya kaga wannan kafirci واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر wannan aya ta wajen ɗari da wajen uku ne a cikin suratul baqara ko da biyu ku bi na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru saboda me yu'allimuna an-nas as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babil harut wa marut kasuwa kashi dogon ayat Allah ya ce kafirin Yahudawa suka ringa bin shaɗanun malamansu wanda suke karantar da sihiri suka yi ma annabi Sulaimanu ƙarya suka ce annabi Sulaimanu zoben da ya sa wai sihiri yake yi ba gaskiya ba ne wai annabi Sulaiman lokacin da ya mallaki duniya da tsuntsaye da aljannu wai zobe yake sa in ya murɗa ya yi kulumbutu Allah ya wanke shi ya ce wa ma kafar Suleiman. walakin shayatin kafaru me yasa suka kafirce yo suna koya mutane su ashe ga kafirai ne ga ayan nan karanta fito ga san ta fito fili to ya ake magance su akwai hanya guda biyu da hanyar da zaka dinga karanta ayoyi na rukuya akwai kuma inda suna ta tabbatar mana amfani da misali magarya dinnan. waɗanda suka sani sun san wannan wanda babu tsibbu ciki babu kame-kame babu kulumboto da sauransu misali ciki amma ka sani sihiri mugun abu akwai sihirin da za a yi wa mutum wallahi in ya zo ya gama ta sai kuma ya ga kare kau sai ji baya santa ana kiransa arrabtu ko da ta ga mijinta sai ta ga maciji hmm. wala da suna wannan sharri ko masu yi da yake kafare ne su hana mutum wai samun sa a aikinsa dinga samun demotion in kuɗi ne ko ya zama a hannunsa ya zafi ne ne me zafi me zafi ka je ka nema mana Allah ya baka ya bani why the PhD pull him down to ya kamata a kiyaye mumini ba sai me zafi in Allah ga dama ya baka duniya ni ma ya bani to ya kamata mu san da wannan yana kuma faruwa kuma wallahi wani malami ya bincike ce abinda zai baka mamaki ma kasashen larabawa in ka ji kudin da suke kashewa kan sai da zaka yi mamaki laraba sai ka je ka tsanci ainihin mushi an hada da ayan qur'ani ko ka iske malaman tsibbu sun sun yanka ainihin saniya sun tara jini suna karatun qur'ani suna jefa qur'ani a cikin jini ta baya ta baya ta baya wallahi ana ma yan siyasa ana wata mace kuma ta so wani za mu baka wannan walqaitu alayka mahabbatan minni ka je ka rubuta da kaza kaza kaza dole sai ta so ka dole to wallahi ba abinda zai zai raba mutum da wannan sharri idan ba ya koma ya rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani tarkace ka aje shi gefe ka rike manzon Allah sai ka huta karantarwarsa da tsarinsa da abin da ya nuna mana amma first and foremost ka yadda magical practices cannot have any effect on you based on your unshakable belief in Allah the Almighty. Madaran ka ma shaki shaki, you will be shaking. Magana ta kare. Saboda haka yani sai suka ce wasu sihiri ne. an gane ko Allah ce falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim suka tsorata mutane malan suka zo da sihiri babba shi kansa annabi Musa Allah ya kara masa aminci ai da yaga haka sai da ya tsorata Allah ta'ala ce kanka ji tsoro la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u da sahirin wala saboda haka kenan wannan shi ne abin da ya faru a ina tsammani mun zo kuma daidai wajen kwana ko saboda haka za mu tsaya aya ta ɗari da goma sha shida yan uwa masu albarka masu girma Allah tsare mu da sihiri kuma kare mu da shi ya tsare mu da yin haka din ya rabu alamin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya fi mana da kuma da kusurin mu tabbatar alkhairi ciki kuma kamar da aka sani gobe ne ranar rufe tafsiri kamar da aka ji prison ya sarar bayan sallar asar aka ci laiko fara ka azo saboda rufewa Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace sai mai rigi mana to sai sabi fi sabi dilla eh, hadisin mai yanzu ko sai daga bata ku a nemi sabi ko to jama'a za mu karshe alisa ba da sabila ikon Allah ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada Allah jama'a mu zauna ba mu kammala sai hancin wannan hadisi ah, za mu nemi fi sabilillahi jama'a musallam ya kawo kukan wato ainihin talauci ya dame shi sai an annabi ce je ka kai aure ya je auren har yanzu ne ba a fita daga talaucin ba da kuma dawowa aka ce je ka kai aure da ke jin haso to wannan ba wallahi na so sai hancin wannan hadisin da muka Allah hadisin ƙarya ne hadisin hadisin ƙarya ne saboda ana kiransa hadisi mawdu'i maudu'i kuma malaman da suka yi magana akan hadith criticism sun ce wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fa dhalika al-mawdu'u duk abin da aka kekiro aka ce annabi Muhammad ya babu proof sunan shi maudu'i sannan suka ce hadisin hankali ba ma zai karbe shi ba okay mutumin nan ya ce ya manzan Allah ina fama da talauci ya ce je ki aure da me zai aure yayi talauci bai tafi ba ya ce je ki auren da ya shi zai yayi talauci bai ce sake yin auren ba kana wasa da hankalin ba Allah ce ya da sadaki ba malam kawo aya sadaki karanto wani karanto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا nan Allah ta'ala ce ya ba da sadaki a cikin wannan aya aya mai lamba hudu kenan sura ta wa atun nisaa hinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hari'an mari'a suratu an-nisa ku ba mata ya sadakin su tambayar ita ce da me zai ba ta sadaki kila ka ce to ai ya halatta sadaki ba mace da zan aure ta in ce to na haddace bakara zan koya mata okay na haddace kaza amma ba zai kore ainihin domin Allah ta yi magana a bada kuɗi ne har ya ce in ma sun yafe muku kuci a takaice wannan hadisin hadisin karya ne kamar da nake cewa hadishi ne ba hadisi a jama'a kan mu manta zakatun dala goma goma a kowane mutum da ga ainihin box da muka ajiye da Allah jama'a kafin ka da ta ka shirya sai ka zuba naka ta fitar saboda a rabar da wannan kuɗi daga gobe zuwa jini insha Allah zuwa ga bayan Allah waɗanda suka yi farfai a basu wannan zaka shi sa muna kira ga da bayan Allah a yi kokari da Allah a sa wannan da fitar a tambaya da farko za mu je wurin malam lamini zai muna tambaya sai farko insha Allah da sai mu je kai na kai <laughs> Assalamu alaikum ya yi ah, Malam, ah, question da aka aiko mana jiya cikin magana ka ce bai dace ba namiji yana tare da matarsa ya ta wata rinka zagi ta ta wata baiwa Allah ta ba da tambaya ta ce ita ko cikin Ramadan in wani abu ya shiga gane ita da mijinta ne mata yake kai mene matsayin wannan shine tambayar mu na farko mai sha kyau gaskiya matarka a ce kana tsine mata ai baka kyauta ba annabi musallallahu alaihi wasallam ba mai ashar bane zalla baya zagi zalla baya la'ana ya kuma tabbata a hadisi ya ce mumini laysa bi ta'an wala la'an mumini ba mai la'ana bane to wannan ba ma wai ordinary bace matarka ce fa uwar ƴaƴanka your friend by your side kamar da Allah ce wa sahibu bil jam dan kana zaginta dan Allah ya kai miji in ka san kai ne kake wannan abun ka tsoro shi Allah ka tuba ka gyara ka ba ta haƙuri wance abin da ne miki ban kyauta ba in tana bata maka ne to ba haka ya kamata a gyara ba ita tsiya da tsiya za ta haifar da tsiya ne tsiya da ta magani saboda ke kuma in ke kike yin ba daidai ba ke ma ki gyara amma a ce kana zagin matarka musamman ma a gaban 'ya'yanta wannan gaskiya alama ce ta rashin ladabi ya nuna kana da karancin mutunci kenan kai da haka idan kana wannan ya kai dan uwa mai girma ka tuba Allah baya so Allah kuma ya gyara harshen mu da kuma mu'amalolin mu na'am tambaya ta biyu da aka turo mana daga Atlanta wani ne ya ce malam game da sha'anin batun visa lottery abu ne da yake garin nan sau da yawa mutane na samun shi ta hanyar shigo. to mu kuma an ce duk abin da yake zama kamar lotiri kusan haramun ya ce wani irin bayani ya danganci wanda amurka ke yi in sun jefa kuri'a a zabi sunan mutum a bashi ya je process sa'an nan ya shigo garin nan zai zama wato ɗan kasa wallahi ni kalmar lottery na da ina jinta amma ya ake basir shi sa wani lokaci an ce su kansu malamai su tambayi waɗanda suke da ƙwarewa a field su ce kunji kunji ce ok to ga abin da shari'a ta ce kar ka bada fatawa da kai. dan an ce malamai ya kamata ma su tambayi likitoci wasu abubuwa idan aka ba su medical perspective ta ok shari'a ta ce kaza bari ba ku misali kafin na amsa an tambayi wani babban malami Allah ya gashi ibn Uthaymeen aka ce malam mun yi magana kwanaki menene hukuncin mace ta sha drug domin ta dakatar da jinin haila ko dan ta samu ta yi dawafi malam ce ya halatta in dai jinin zai tsaya to ba lahi bane ta sha kwaya sai yace abu ce amma likitoci sun ce in dai ta ci gaba da shan kwaya nan akai akai akai to zai haifar mata da matsala domin shi wannan jinin so kake ka dakatar da shi is natural flow kuma kana son ka tsaye da shi saboda haka ya lotu yake me ake yin sa ba ni da detail da haka ina kun zai mun bayani da ake yi daki daki ba na son amsa abu da ka saboda ilimi amana ne so da in aka wanda ya sanya ake lottery zan ba shi lokaci ya kara mana haske sannan in hango mene na sani in ban sani ban ce sai na bincike gobe abin ba shi amsa malam usulun tunin da a eh, saboda malam yanki abinda suke yi lottery shine kowa ya fill form shekara mu duka nan muka fill form muna son a zabe mu cikin po. kowa ya yi kan intanet shi ka aika kan yanar gizo da information ka duka su da sun zo suna da random picking da ake wanda sunan shi ya bullo aka ɗauki shi a duba information da ya sa shi a rubuto mai kamar wani mun zabe ka cikin wannan shekara wanda yake kun yi nasara wurin samun wannan ah, takarda da za ka process ka zo interview a tabbatar da kai ka shigo garin nan a baka visa kenan a baka visa da stay in ka zo an baka resident a baka green card duka ka zauna da to wannan ai ba cace bane wannan ba cace bane in dai wannan shine lottery eh. wannan ba cace bane don wannan an yi ina zuwa barin ƙari sa an yi wannan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam misali tsaya ku manzo Allah idan zai zauna zauna zauna da Allah hastu annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya shi ma yakan yi wannan misali ya yi kamar kuri'a ce wadda ta ɗauka a yi tafiya da ita eh. in dai bai wuce wannan ba to ni ba na hangi wani haram sai dai if there is a different dimension za ka yi mana bayani ne ma? Eh. bayani karin bayani da zan yi kan batun shi lotrin na asali ne american immigration system ai muna zuwa garin gani as immigrants kuma da yake su ne immigration sun san da immigrant population ke cikin garin wani bi ana maybe an ce an ba da 20,000 pieces for the whole of the immigrant za shi wucin gare na shekara shi a ce yan pakistan kawai sun samu 15,000 kai kaga ba balance wurin ce sa the idea of lottery is to balance the immigrant population ce sa ana kiran shi lottery ne kawai so da a samu balance cikin immigrant population da ke cikin gari ne sai traditional da uh, ta karshe a uh, wata bayar Allah ta gamu da ni ta ce malam abin da ke faruwa cikin kwamitin mu yanzu da yake muna da wato hanyar sadarwa na salula na zamani shine in mutum na neman ya auri yariya daga gida shemishin ta aiko mai watan wani pornographic material inda yake kamar ya ga saraicinta ya ga yadda siffanta take to wayannan iyaye suka tunkare ne suka ce malam da ne don allah don unami ka mika wannan tambaya zuwa ga malam na matsayin miji wanda ke da mata ko baya da mata a ce zai aure yariya ya bari ta turo mai saraicinta sirara yana gani wai don ya mai da shi abin da yake zai duba ya doki a wurin jama'a da namu sanin shi ita yarinyar da aka yi mata haka sunanta kariya kare ta mace shi kuma zama bunsurin jahannama su kuma iyayen za su gamu da al'anar ubangiji ko ka san kallon tsirici haramun ne balma la'ana ce yaushe ne ne muka kai ga lalacewa haka mun zama hudu billah an zama dabbobi kenan to wallahi duk shaidan ne yake wannan Allah ya ce a runtsa ido gabarin kallon haram قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سورة النور آية من لمبة 30 جاء مؤمنين سورة نزبر الكلام حرام kuma Allah ya ce da ainihin mataye su rufe jikinsu Allah ya faɗa a sura mai lamba 33 aya mai lamba 59 ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin su rufe jikinsu gaba daya shedan ne ya zo ya musu wahayi ya koya musu wannan to ina so ku sani ya ku iyayen da har kuka yadda aka ɗauki jikin 'yarku kirjinta da nono da koma ina ne a billah astaghfirullah aka tura wai dan a gani kun ci mutuncinta in kin yadda to kin zama kariya ko kuma kun zama dillalai na sabon Allah shi kuma ne zama bunsurin jahannam idan jama'a suna kallo suka kyale to ba su san abin da suka sa gaba kenan sannan kuma za su gamu da abubuwa kamar guda biyar in ba a yi sa ba abu na farko zai yiwu Allah ya ci rabinsu daga addu'an bayan Allah na gari addu'an da Allah ke amsa wa bayan na gari waɗannan mutane ba su da shiya cikin wannan addu'a ne ɗaya kenan na biyu shaidan zai zama shi ne masoyinsu na uku za su buɗe masu na ainihin ƙofa na hudu Allah zai kashe da su na biyar in ba a yi sa'a ba sai mutum ya mummunan ƙarshe idan masu wannan sun gamsu su tafi a haka to wannan muna fata ba haka bane me ya wasu ne da jahilci ne ba ɗauka laifi ba ne ya Allah muna roƙon ka raba mu da mummunan hali Allah ka sa bayan imani mu koma mu kasance kamar dabbobi wannan ai dabbanci ne kuma ci baya ne ba imani ba ne Allah ka tsare mu kare. cikin magana akwai kuma wa'ansu da sunan sa ne guntu ake bari yariyan ta yi ko ina da ina ake kawo mata gani. wannan ya inganta shi ma haramun ne ai ya akhil da sunan sa lalle ko da yan uwanta mata ne haramun ne ko da yan uwanta mata ne kai ko uwar da ta haife ta ne ba za ki tsare ta tibirbir kina kallon ta ba this is this is this is animalism ai ci bai ne ai ba daidai ba ne mai kallo da wanda aka kalla mai amfani haka ci aka in ka kalla ka kawo da idanu in ba musiba bane saboda haka wannan haramun ne ba daidai bane mun san dacen shekaru tuntuntuntu ne a kasar hausa idan wai za a yi ma yarinya aure sai a zuwa dora ta kan turmi a sa mata ainihin goro a baki wannan ai maguzanci ne ya wuce yanzu maguzancin ne ya dawo ina modern form da sunan kai ya waye kuma yawanci kallace-kallace da koyi da al'adun arna ne yanzu misali sai ka iske irin 'yan matan na aniyo masu tato a jiki eh. ko ina an tatuwance shi misali sai ka ga wani abin sha'awa ne dan girman Allah ya al'ummar annabi Muhammad ya al'ummar manzo manzon Allah mu tashi ne mu kan mu faɗa mu tashi mu hana wannan mummunan aiki mu tashi mu hana wannan munkarin mu san cewa ba abin arziki bane ne ya Allah ka nuna mana kuskuren mu ka ba mu ikon gyara ka raba mu da mummunan hali da aiki na asha saboda haramun ne da sunan wai za a yi mata ainihin ado a tsiraita ta hadala ya yajuz ko haram akwai tambaya ne akwai ɗaya ne. Eh, amma Allah ga nuna da ce abin ba su ne yake ko ce na yi tambaya ne. a ah, kai ne kai ne ya kan oh, kai saboda kwana uku ke kwana uku kwana uku daga Abdul Basir lalle kwana uku ke ma kwana uku kai ne daga kwana uku ke ah, ni na ce a bashi amma kwana uku ne wannan malam ina son san hakkin almajirai akan malumman da kuma aikin eh, aikin malum makal da kuma haƙƙin Allah kan suruka to wannan ai lecture ce mai zaman kanta wallahi wannan ce topic of its own da ya kamata a samu lokaci a yi amma tun da kayi tambaya ko da a gurguje ne ko shakka babu malami da ke karantar da mutane alkhairi astu duk malamai da ke karantar da mutane alkhairi annabi ya tabbatar mana mala'iku suna neman wasu shafara hatta kifaye kifi da ke ruwa hatta kifi da ke ruwa wallahi na nema wa malamai na Allah gafara ji annabi Muhammad kuma kullum Allah na farin ciki da masu karin da alkhairi to in ko har haka ne kuwa malami da ke karantar da alkhairi da karantar da qur'ani da hadisi da sunna tsakaninsa da Allah Allah na kishin sa to kishin sa da Allah ke yi dan ya tsaya kan dokar Allah ne kawai to in ku Allah na kishin sa ba sai an gaya maka yana da haƙi kai almajiri akan sa akan to mafara da haƙoƙin malami farko ka yadda shugaban ka ne in dai har kai ma wasu biyayya mutanen duniya su nuna maka duniya ina ga wanda zai kai ga ka? bisa ikon Allah ya nuna maka ga hanyar shiga aljanna wannan ya cancanta ka ba shi na biyu yana daga cikin hakkin malamai akan almajirai wato in sun gansu kan kure su bayyana kuskure saboda bayyana kuskuren zai iya affective quality na da'awa sai zaman to cutar ba ta tsaya kan malamin ba ya shafi da'awa sai ka barar da da'awa ba na uku ko na hudu kenan yana daga cikin haƙƙin malamai da suka aje komai na rayuwa sai karantar da al'umma dole a kula da rayuwarsu in ka kaje aiki ka je karatu shi ya tsaya ya ɗauki gadon annabi muhammad ya karantar da addini ya faɗakar ya bar danginsa da iyalinsa gaba ɗaya to dole ne ku tsare ainihin rayuwarsa da mutuncinsa da lafiya don ya samu kwanciyar hankali iya wannan sakon kuna ganin kirista makaranta da bayanin da wannan kwayar mana zuwa ya aiki a can kuna ci abin da ya to ina tabbatar maka a cikin wato fastocin nigeria akwai masu yawon ainihin aure ne yau yau su ya ne. irin wani fasto wai shi pastor Joshua wani ainihin lokacin da professor Atamil zai ci zabe a Ghana sai da dai bai gode masu eh. kun san haka eh. right tare da makaryata ne suke yi ba gaskiya ne. amma sai ka iske malami a cikin al'ummar mu yana cikin wahala ba a so ya canza riga mota sai tsohuwa zai hau ko mata mai kyau ba na shi ne. da ka aiko malamai ne aiko na annabi ne aiko wannan ja'irci ne kuma jahilci ne da ya kamata su ji daɗi a rayuwar malaman ba mun ce su wuce iyaka ba ne ba mutane ba ne su ba makhalukai ba ne su ci mai kyau su sha mai kyau su hau mai kyau ku kanku alfahari ne gare ku a cikin wasu. su inda ba a wuce hanya ba amma ku zo ka iska ainihin malami yana da kebin sama abin da zai ci ku ɗauki wani abu ɗan cirkuce ku ba shi me zai da be bai san wannan a ce wannan na malam ne kai kana ganin ka fi shi kenan yana daga cikin haƙƙin malamai ku sa kuma tambaya kuka yi eh. destruction destruction destruction yana daga cikin haƙƙin malamai akan ainihin wato almajirai su yi tambaya mai ma'ana in aka fi majalisun karatu su kasance masu ladabi kada ga yawan hayaniya da sauransu yana daga cikin haiki wanda yake na majalisi ne hatta majalisi ba a tashi kowa ya tashi sai idan an riga an tashi daga majalisi na san yanayin irin wannan lokacin an riga an shan ruwa ne ana son ajiye shan ruwa da wuri in ba ka ba ka'idar karatu a tsaya har sai malami ya ce kowa ta wurin da martaba muna da wannan kuskure haƙƙin ɗalibai kuma akan malami a gurguje ya tabbatar ya gaya musu gaskiya komai ɗancin sa kuwa ya san cewa yana wannan ba yana tunanin a yaba masa ko tsoron wani ya zage shi kan wannan kare da zuciyarsa Allah ne ke daga sa. sannan kuma ya kasance mai tawazu ya kasance ya musu nasiha kare kawo musu hadisi inda inganta ba kare ɗauko karantarwa kowaye ba ta manzan Allah ba ya ɗora su a kai domin wanda aka ce a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma haƙƙin almajirai akan malami dole ka ne musu ruwan karatu tunda ai ba sa yayi ba Allah ne ga dama ya bashi ba ya fi wani bane saboda ka dole ba da wannan karatu su ma jama'a su kimanta karatu na ga muku wannan lacca ce mai zaman kanta amma briefly na bayar saboda yana lokaci da mu ce